A Najeriya masana sha'anin dokokin ƙasar na ci gaba da yin tsokaci a kan kalaman shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Bukola Saraki game da ƙungiyar nan ta IPOP mai neman kafa ƙasar Biafra da mahukuntan Najeriya suka ayyana a matsayin ta ‘yan ta'adda. A cikin makon jiya ne dai rundunar sojin Najeriya ta ayyana ƙungiyar ta IPOP a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda saboda yadda take barazana a kan sha'anin tsaron ƙasar. Haka su ma gwamnonin yankin 'yan ƙabilar ta Ibo sun haramta ayyukan ƙungiyar ta IPOP wadda Nnamdi Kanu ke shugabanta. To sai dai kwatsam sai shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Bukola Saraki ya fito fili baro-baro ya ci ayyana IPOP a matsayin kungiyar 'yan ta'adda bai dace da kundin tsarin mulkin Najeriya ba. Masanin kundin tsarin mulkin Najeriya barista Ɗanlami Ushishi na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya ce shugaban majalisar yana da 'yar madogara amma ba mai ƙarfi ba ce. Akwai dokan da majalisar tarayya suka zayyana kwanakin baya inda aka ce kafin a ce wannan kungiya da kungiyar 'yan ta'adda ne sai an je gaban kotu kotu ta je ta ce eh an yanke hukunci cewa yi eh, wannan kungiyar ta'adda ne to amma wannan doka in aka ce za a jira wannan yaushe ma za a je shi zai sa za a shiga da takardu a kotu kafin a jaye wannan to amma idan su wayan sojoji yanzu sun da suka bayyana haka in ma ai mutane ba su ma jama'a ba kasa ba su yadda da wannan ba su kuma gwamnonin fa su da suke zama da su su suka san yadda yaran nan suke su kuma suka san irin abubuwan da yaran nan sai suke yi in ma ba yadda da sojoji ba gwamnoni na jihohi wanda su ma suna inyamurai yan uwansu ba sai a ce me wato ko nasu ma isa ko nasu ma ya isa domin su ne gwamnoni su su suka fi kusa da su a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ɗauki mataki na gudanar da shirye-shiryen wayar da kan jama'a ta kafofin yaɗa labaran jihar game da mahimmancin yin haƙuri da juna bisa la'akari da yadda jihar ke da ɗimbin 'yan ƙabilar Ibo masu harkokin kasuwanci. Jibril Baba Indaci shine kakakin gwamnan jihar Niger. shi gwamna bakar sani bello ya ce karin mu bi wayannan da suka bar hanya suka jiga daji akan mai da martani hmm. abin da ya faru na rashin zaman lafiya a can kasan yamurai karin dauki mataki cewa nan za a tsaya ce wayanda suke yamurai da muke zaman da su lafiya a ce a ja ta basu Shi ma dai Mr. Joshua wani ɗan kabilar Ibo ne da ke zaune a birnin Mina. Shawara ce ya baiwa matasan Ibo da ke can kudancin Najeriya. Gaskiya sakauna a wurinsu su bari eh, damun mutane kowa ya zo na wurin da yake so ya zama saboda wannan Najeriya muke ciki. ko baya ga wannan ma kungiyoyi da shugabannin jama'a a matakai daban-daban a nan jihar Niger na ci gaba da bayyana mahimmancin haɗin kan ƙasa domin ɗorewar zaman lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.